This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba yakub makeri ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na la'asariyar talata 14 ga watan janairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Hauwa da kanan labarai. Birnin Washington da jami'an tsaro da wuraren binciken tsaro da aka tanadar domin kula da dubban ɗaruruwan 'yan kallo ke shirye tsaf domin bikin rantsar da zababben shugaban ƙasa Donald Trump. masu shiga tsakani domin samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas sun ba bangarorin biyu wani daftari na ƙarshe hukumar binciken laifuffuka ta fbi da ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka sun fitar da gargaɗi ga jama'a game da barazana daga masu tsatsauran ra'ayi kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin sojan niger ta kafa dokar haramta wa 'yan kasashen waje shiga kasar ba tare da takardar balaguro ko kuma izinin zama ba wannan dokar da shugaban kasa ya dauka ba wai na neman mu yi kyamar ko koran baki kamar yadda wayansu kasashe suka yi ba a'a saboda kiyayewa da tsaron kasar mu ne saboda akwai baki da ke zuwa su yi banna kuma wata ran da dan gari akan ci gari wata kotu da ke zaune a ibadan ta bada belin wargidan gidan tsohon odni na ife queen naomi da wasu mutum biyu wanda aka zarge su da shirya wani taron tallafa wa yara da ya sanadin mutuwar yara sama da talatin. kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma na baballe wanda a yau shirin zai ci gaba da kawo tattaunawa da shugaban kungiyar gamayyar manoman najeriya akan karanci da tsadar abinci a najeriya muna kuma dauke da wato sakonni da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka ga labaran mai karantawa hawa sharif Birnin Washington ya ɗau harami inda jami'an tsaro da wuraren binciken tsaro da aka tanadar domin kula da dubban ɗaruruwan 'yan kallo ke shirya tsaf domin bikin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Donald Trump da zai gudana a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, inda aka samar da katangar wucin gadi ta ragar waya mai tsawon kilomita 48 da ta kewaye harabobin. bikin rantsarwar da za a yi a ranar litinin idan allah ya kai mu a kan dandamalin matakalar ginin capitol da filin faretin zuwa fadar white house zai biyo bayan wani boron karshen mako na abokan hamayyar trump da ƙawayen jam'iyyu da kuma wani taron gangami na magoya bayan jam'iyyar republican bikin rantsarwar na zuwa bayan neman rayuwar trump da aka yi karo har biyu da ya hada da na lokacin da aka so kashe shi a yayin wani taron gangami sa'ilin da aka harbo harsashi da ya gogi gefen kunnen sa, akwai wani harin da aka kai kan amurkawan da basu ji ba basu gani ba da ya kashe mutane goma sha hudu ya jikkata gwammai yayin da wani tsohon sojin amurka ya afka da mota akan dandazon jama'a ta a garin new orleans a ranar ne kuma wani sojin na amurka ya tayar da wani abu mai fashewa a wajen katafaren otal din trump da ke birnin las vegas inda ya kashe kansa masu shiga tsakani domin samar da yarjejeniyar da wuta tsakanin isra'ila da hamas sun ba bangarorin biyu wani daftari na ƙarshe a jiya litinin bayan nasarar da aka samu a tattaunawar da ake yi cewar wasu jami'ai da ke da masaniya akan batun a ranar litinin din shugaban amurka joe biden ya ce haƙar yarjejeniyar na dab da cimma ruwa cikin wani jawabi da ya gabatar a ofishin ma'aikatar cikin gida domin bayyana nasarorin da ya samu kan tsare-tsaren manufofinsa kan kasashen ƙetare. Biden ya ce yarjejeniyar za ta samar da sakin mutane da ake garkuwa da su, dakatar da yakin, samar da tsaro ga Isra'ila da ba da gagarumar kafar samar da tallafin jin kai ga Falasɗinawa da suka wahala matuƙa a wannan yakin da Hamas ta somo. mutanen da ke da masaniya akan tattaunawar sun bayyana nasarar da aka samu a tattaunawar da aka gudana cikin daren lahadi zuwa litinin a matsayin gagaruma sun ce tuni daftarin yarjejeniyar ya nuna a hannun isra'ila da hamas domin amincewa daga shugabanni A ranar Litinin dinnan hukumar binciken laifuffuka ta FBI da ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka suka fitar da gargaɗi ga jama'a game da barazana daga masu tsatsauran ra'ayi da ka iya ƙoƙarin kwaikwayon harin da aka kai na ranar bikin sabuwar shekara a birnin New Orleans da ya hallaka mutane goma sha hudu. Gargaɗin na zuwa ne mako guda gabanin bikin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump a ranar ashirin ga watan Janairu. hukumomin tsaron biyu sun bayyana damuwa game da yiwuwar kwaikwayo ko kuma harin ramuwar gayya sakamakon yawan roƙon neman yin wasan taho magamar ababen hawa a matsayin wata dabara na yiwuwar sako wani mummunan hari na masu tsatsauran ra'ayi cewar hukumomin cikin wata sanarwa. a farkon ranar sabon shekarar nan ne aka kashe mutane sama da dozin guda da jikata wasu gwammai lokacin da wani mutum ya afka da wata motar pickup da ya dauko hayarta kan wani gungun mutane akan titin bonboro na new orleans ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan shugaban gwamnatin mulkin sojan nijar ya kafa dokar haramtawa 'yan kasashen waje shiga kasar ba tare da takardar balaguro ko izinin zama ba matakin wadda aka ayyana a matsayin na tsatsauran matakan tsaro ya tanadi hukuncin kura ko dauri ko kuma biyan tara ga duk wanda aka kama ya bijirewa wannan doka wacce a ɗaya bangare ta umarci 'yan ƙasar ta nijar da su sanar da 'yan sanda kafin su ba wani ɗan ƙasar waje masauki masana doka m da 'yan fafutuka sun bayyana yadda suke kallon wannan dokar Sulaiman mani barma daga birnin yamai ya aiko mana da ƙarin bayani ta hanyar wata takardar da sakatariyar gwamnatin Nijar ta fitar a yammacin litinin 13 ga watan janairun 2025 ne aka sanar cewa janar Abdurrahman chani ya kafa dokar hana wa baki 'yan kasashen waje shiga kasar ko su zauna ba tare da mallakar takardun bulaguro ba shin koya za a fassara wannan doka musamman game da abin da take nufi da baki 'yan kasashen waje Dr. Bashir Ahmadu Adamu lauya ne mai ba da lacca a jami'ar UFR e da ke birnin Nantes na Faransa. doit être perçu comme étranger. Ya ce duk wanda ba eh, ɗan ƙasar Sediyawo ba ne da mutanen da ƙasashensu ba su da hulɗar shige da fice da Nijar su ne ake nufi baƙi 'yan kasashen waje. Euh, Ma'ana rukunin waɗannan euh, mutane ne ya zama wajibi idan za su zo Nijar sai sun tanadi takardu wato visa ko kuma takardar izinin zama titir da sejur dokar dama akwai ta amma ba a zartar da ita ne yadda ya dace. Sake l'application de ces dispositions souffre par moment euh, d'insuffisance. To mice ce makomar mutanen kasashen sai da yawo a ƙarƙashin wannan doka. Certainement, son ordonnance vient préciser le contour a réalité du départ du Niger de la CDAO. Dokar ta ƙara fayyace abin da ficewar Niger daga CDAO ke nufi. ka san ficewar nan ba ta da wani tasiri kan 'yancin kai da kawon jama'ar kasashen CDAO da dukiyoyinsu. Tunda a baya kasashen IOS a ah, wata sanarwar haɗin gwiwa sun tabbatar da cewa ficewarsu daga ECOWAS ba za ta shafi kai da kawo mutanen CDAO ba. Ma'ana babu buƙatar buƙatar biza wajen shiga ko zama. Euh, euh, Bijirewa wannan doka abu ne da ka iya janyo wa mutum kora daga Nijar ko kuma a mayar da shi ƙasarsa ta asali ko kai shi kan iyaka ajiye. Haka kuma dokar ta tanadi hukuncin ɗaurin shekaru biyu zuwa biyar da biyan tarar miliyan biyar na sefa zuwa miliyan hamsin. kamar yadda irin wannan hukunci ka iya hawa kan wani mutum ko kungiyar da ta taimaka wa bako ɗan ƙasar waje shiga nijar ba da takardu ba barazanar kutse da yunkurin da hargitsi da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ke zargin wasu ƙasashe da hannu ne mafarin bullo da wannan doka matakin da shugaban kungiyar sinergi de la société civile el kabir mohammed ya yaba da shi wannan dokar da shugaban kasa ya dauka ba wai na neman mu yi kyamar ko koran baki kamar yadda wayansu kasashe suka yi ba a'a saboda kiyayewa da tsaron kasar mu ne saboda akwai baki da ke zuwa su yi banna kuma wata da dan gari akan ci gari sai dai mawallafin jaridar niyya info alhaji tahir garka na da wani ra'ayin na daban lalle tsaron ƙasa gaskiya ne amma abin da ya kamata a gane ba zancen tsaron ƙasa ne a kai bakwa zancen a juya hankali 'yan ƙasa ne don su manta da dukkan bayanin da so za suka zo suka kai musu lokacin da suka ce ga abun da yasa suka ɗauki mulki sun kasa yin shi. Sanar da hukumar 'yan sanda samun bakunci daga wani ɗan ƙasar waje tilas ne ga kowane ɗan nishar a ƙarƙashin wannan doka ko kuma mutum ya fuskanci fushin hukuma. ko baya ga batun tsaro dokar ta sha uku ga watan janairun 2025 abu ne da ke hangen saka tsari kan sha'anin cirani da shigowar bakin haure in ji masana sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da ma instagram yanzu ko ga hawa da ci gaban labaran duniya. dakarun rasha na kewaye wani muhimmin yanki a gabashin ukraine da suka kwashe watanni suna barin wuta a cikinsa da nufin kwace shi inda a yanzu suke mai da hankali wajen katse hanyoyin shiga da kayayyakin bukatu zuwa yankin cewar wani jami'in ukraine a jiya litinin dakarun rasha a yanzu na zagayewa ne kan muhimman wurare a postcroft inda wani gagarumin ginshikin tsaron ukraine ya ja musu daga da ya sa akan tilas suka sauya akalarsu zuwa kan wata babbar hanya da ta tashi daga yankin zuwa tsakiyar birnin dnipro na ukraine kamar yadda wani mai magana da yawon wata karamar rundunar soji wanjo victor trekovoy ya shaida wa kafar labaran associated press an bayyana cewa wannan hanya tana da mahimmancin gaske wajen shiga da kayan makar dakarun Ukraine da ke ɗaukacin yankin. An yi hasashen cewa rage kaimin zirga-zirga a hanya zai haifar da mummunan cikas ga Postcroft. Trehube ya faɗa ta saƙon WhatsApp cewa ya zuwa yanzu haƙarsu bata kai ga cimma ruwa ba kuma dakarun Ukraine na aiki tukuru domin tabbatar da ganin burinsu bai cika ba kamar yadda suka gaza yin nasara a baya na ganin sun kama birnin. A ranar Talatan na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin mutanen ƙasar Haiti da suka arce daga gidajensu sakamakon tashe-tashen hankulan ƙungiyar 'yan daba da ya rika ƙaruwa tun a bara ya yi matuƙar muni. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ƙididdiga ta baya-bayan nan ta nuna cewa mutane miliyan ɗaya da dubu arba'in da ɗaya da yawansu da aka ɗaiɗaita daga gidajensu ne ke faɗi tashi da ƙarin buƙatar tallafin agaji mai magana da yan hukumar kennedy okot omondi ya shaida manema labarai cewa a watan disambar shekarar 2023 an kiyasta yawan mutane da aka daidaita daga muhallansu sun kai kimanin 315 ya ce tun bayan shekara guda adadin ya ninka har sau uku na miliyoyin mutane da tashin hankalin kungiyoyin dabar suka tarwatsa a babban birnin kasar port-au-prince hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta kara da cewa yawan mutanen da tashin hankalin 'yan kungiyoyin dabar ya daidaita a haiti ya karu da kashi tamanin da bakwai daga cikin ɗari da ya kai ga rushewar muhimman ababen bukatar rayuwa musamman kiwon lafiya da matsalar karancin abinci. gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. wata kotu da ke zaune a ibadan ta ba da beli ga uwar gidan tsohon onni na ife queen naomi da wasu mutum biyu wanda aka zarge su da shirya wani taron tallafawa yara da ya sanadin mutuwar sama da yara talatin ga dai hassan umaru tambuwal da ci gaban rahoton Wata babbar kotun da ke zama a Ibadan ta bayar da mutane uku beli wato tsohuwar matar oni na Ife Oba Enitan Adeyeye Ogunwusi mai suna Naomi Silekunola da shugaban makarantar Islamic Higher School Basharun Abdullahi Fasasi da kuma shugaban gidan rediyon Agidigbo FM Alhaji Oriyomi Hamzat da ake zargi da shirya wani taron raba kuɗi da abinci da yara domin bukukuwan Kirsimati da ya yi sanadiyar mutuwar ƙananan yara 35 a a turirreniyar da aka yi kana wasu da dama suka raunata mai shari'a kebi olawun na babar kotu da ke ibadan ne ya ba da belin mutanen uku akan kuɗi naira miliyan goma kowannensu tare da mutane biyu masu tsaya musu waɗanda ke zaune a cikin hurumin kotun kana kada su yi magana da 'yan jarida da dai sauran ka'idodi ana zargin mutanen uku da sakaci da ya jawo jakata ga yaran kasa samar da tsaro a taron da dai sauransu daya daga cikin lauyoyin da ke kare mutanen babban lauya masu bawo a Detumbi SAN ya yi ƙarin haske a game da belin. Arista Sirajo dan baba lauya ne mai zaman kansa a Ibadan. Abin da ake cajin su ba wai wani abu bane sai abu ne kawai da ba su haidodin taro ba shine kawai matsalar da aka samu a gurin. Shi ya kawo har aka ce an kama su an kulle kuma an rasa rayuwa a gurin rayuka a gurin. Abin da ya faru kenan kawai. To barista an ce an ba da ilin su akan kudara miliyan goma goma. Fin za su ga aikata ya kamata a karbi naira miliyan goma. Ba karban kudi ake yi ba. Wanne yake da kadara ta kai naira miliyan goma kowanne mutum biyu shine ka'idar da ka ji to wanda bai da kaddara da kai miliyan goma kuma bai da za su tsaya mai ya za a yi da shi wai da ba ai shi da ida beli haka beli shi za a baka beli kawo wanda za su tsaya ma shi da ke kira shauci shauci ko shi ne wanda zai zo kuma zo ne tsaya za su yi alkawari da kuma cewa gidan da aka ce da mu kotu za ka zo ka a gama shari'a to shi ne ka'idar abin da ake nufi da shauci ke ba wai sai ka kawo naira miliyan goma ba ba shi bane abin da kuke nufi ba amma a ce mutum ya kasa samun mutum biyu da za su tsaya mai yaya wannan ne ko da ta yi abin da ya dace ta yi in dai shi ya kasa yin abin da ya dace shi ne wannan kuma laifi na shi ne ba zai kunfu ba amma ko da ba mutum biyu ne matan shan ko ya ma gusa musaru an ba shi dai dama ne zai dinga zuwa kutu daga gida ba wai an ce an sake shi ne. to barista har yanzu wancan mutuwar da waɗannan yara suka yi kamar hukuncin ba zai kai ga wani ɗauri ba ko kuma kisa. eh eh ba ba laurin kisa ba ba ai ma za a yi kamar da aka canja charges din da aka yi kamar jiya da aka kawo ko eh advice ya fi cewa a caje su da manslaughter kisa ba wai da gangan ba. idan ba a manta ba a ƙarshen shekarar 2024 ne aka yi turmutsitsi a makarantar Islamic Higher School da ke Bashirin Ibadan inda yare 35 maza da mata suka mutu. Haka zalika an sami turmutsitsi a birnin tarayya Abuja da kuma jihar Anambra wanda ya sanidiyar mutane gwammai. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambol da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Karmu wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikinmu shi ne Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina kai yi mana da shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta Najeriya, Dr. Faruku Rabi'u Mudi, shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya, Khalil Muhammad Bello, kan matsalar karanci ko tsadar abinci da kullum sai kara karuwa take yi duk da irin tallafin da gwamnatin kasar ke baiwa manoma da makiyaya. Ga dai ci gaban tattaunawar tasu da Hassan. Dr. Faruk yanzu bari mu dawo kan ainihin jikon da muke magana a kansa. Idan za mu ɗauki misali matsala ɗaya ko biyu, menene matsalan da ya sa abincin nan ne yanzu ko a nan abuja nan da muke za ka ga ba lalle ba ne mutane su ci abinci sau uku abu mamaki kuma shine abincin nan gashi kuma ana noma shi kuma a iya cewar da ma ta yi albarka an samu kayan gona da sauransu amma kuma ba kowa ke da damar sayan abinci mai ci ba. Eh, a gaskiya ƙasar nan muna noma iya noma fiye da yadda ba su tsammani. Kusan mu Najeriya mu ne ma kusan ƙarfin ciyar da sashen a West Africa. Kuma idan ka ɗauka lokacin da muke girbi a lokacin kaka za ga abinci ya karye gaba ɗaya. To amma sanin yanzu kowa ya dawo cikin wannan sana'a tamu ba ta ɓangaren noman ba amma ta ɓangaren siyan aiki. Saboda haka idan lokacin da yake kaka lokacin da kowa zai iya abin nan gwamnati ta isa shiga cikin al'amuran abu manomi idan ya yi girbi komai nasa ya ƙare dole ne ya sai da kayan a kowane yanayi kuɗin yake domin ya yi waɗansu abubuwan buƙatunsu na auren yara biyan bashi da sauransu to yanzu sai kowa daidai da bankuna yanzu mun sani siyan kayan abinci suke suna ajiya ba sa ba da bashi ma yanzu to wannan boye kayan shi ne za ka ga yanzu kakar ba ta kai duk inda aka yi sati ɗaya sati biyu duk abin da aka daɗe wanda da kaka tana yin wata uku kaya yana arha amma yanzu a satin farko yake yake karewa zaka na da ki rasa gaskiya ina iya gaya ma cewar wannan shiri ne wanda mu mun sani abubuwan nan sai ta ake ana uya ba don babu bane domin akwai kuɗi da yawa a hannun bankuna da suke siya bankuna ma kan sun shiga cikin kayan abinci sai su shiga ta wata sigar ba bankin da directly ba amma akwai wanda suke ba su ajiye to yanzu abin da ke faruwa wanda mu mun san da wannan Ah, babu inda ba mu da mutanen mu daga kan sama har ƙasa mun san abubuwan da ke faruwa bayan da za mu iya tallafa manoman nan da bashin da za su iya dinga ajiye abinsu suna fitar da shi a hankali har ya zagaya shekara da zai dinga fitowa a hankali ah, farashi ya zama baya tashin goron zabe da tashin tsammani har wasu kakar ta sake zuwa ta same shi yanzu abin da ke faruwa ce Asalin Kadir Mahmud Bello idan ni kena zan iya tunawa shekaru biyu zuwa uku je wuce a nan Abuja akwai wani wurin sai da naman kaji wanda ya yi suna kwarai kuma duk yan birni sun san wani wurin ana zuwa ana cin naman kaza. Yan rabin kaza a lokacin naira ɗari shida muke sayan rabin kaza a wurin. daga baya ta koma naira dubu ɗaya da ɗari biyu yanzu ne ina jin ana maganar kusan naira dubu biyar ne rabin akwai ɗin da muke sayar naira ashirin talatin ko ɗazu na sayi kwaya ɗaya naira ɗari biyu na sai aka yi aka yi ku lagaya ina dabbobin da suke ne babu su ne ko kuma kudin mu ana sayan kashin ana koyo A kullum suna faɗi akwai gazawa ta fiskar tunanin hange hankali da tunani. Naman nan kullum ba a taɓa ganin ana ruwan gujuma ko ana ruwan raguna ko ana ruwan kaji ba. ciwon su ake to amma kuma muna amfani da su wajen layya sunanin amma ba mu da tuna so mu ci nama kullum amma ba mu tunani yadda za a tattara yadda naman zai samu. Bari ne ma ƙari. Ah, na farko dai sai su kaji da yake faɗa da kayan abinci da ya tsadan nan ake ake sarrafa yin abincin su. A ah, to kuma kayan abincin kamar yadda muka faɗa ya yi tsada ko dai lokacin an yi rigodin ɗinsu an ɓoye ko kuma abin nan masarar nan can da ya da a yanda suke siya yanzu abin ya haure ba ma kowa ke iya ciwon ba duka irin wannan abubuwan bita yanzu kuɗin dutar da za ka siya na alkama a yanzu wanda za su haɗa wajen yin abincin kaji ko abincin dabbobi da su kuɗin alkanan ba a ba a da. Idan aka dunkule an sannan wuri guda da aka yi tambayar nan da aka yi ba komai ba ne illa an yi takuletin ɓangaro da fannin kiwo. Matuƙar ana so nama ya wadata komai ya wadata to ai da can ɗin ai dajikan kiwo ne ba su nan akwai grazing reserve akwai burtali burtali nan fa abu ne da Allah ya yi shi ko kuma mutiya suka yi shi wanda saniya ta ma su kan ajan kwakwalwa dabba ma ina mamaki da dabba take neman ta zanci dan adam tunani dabban nan an gaya mata duk da cewa tana son ta ci ciyawa kan ki shiga ciyawa kan da ma ba gonaki ba ki bi hanyar nan sai kin je guri kaza ki ciwo ki bi hanyar nan sai kin je guri kaza ki sha ruwa ki dawo yau hanyar aka dode da za ta bi ta je ta ciwo ta sha ruwa kuma ba ta canza hanya sai ta ga babu ko don ne dan adam da ya kamata shi ya kamata ya dan dabba tunani zai zo ya yi. haka hankalinsa da ciwo ya cinye To matuƙar ana so a samu wadatar nama irin na da. to sai an da an da ɗan jaki dukiya makiyaya a kama musu inda dabbobin su za su yi so tun da dama akwai su ba babu su ba ba kasa suka nitse ba ba sama suka tashi ba filayen noma ciwon nan an san akwai su Buraren burtalolin nan an san akwai su shi yasa muke ganin wannan ma'aikata da gwamnatin tarayya ta kafa da jihohi suke kafa makamantan tezuro da ta kafa borno ta kafa sauran jihohin arewa muna so su yi ko wallahi arewa za ta yi nadama za ta zubar da hawayen jini idan ta take muddin ta rasa noma da mu da mu rike noma da kyau tun dare ne mana ba. Dr. Faruk zan ba ka misali a satin da ya wuce din nan hmm. akwai wata kasuwar ƙauye a nan wajen garin Abuja. Hmm. Shi nake ganin baki sun zo daga wurare ba mutanen wannan yankin ba ne. Suna ta masara sosai da su dawa da waken soya ana loda musu a cikin manyan motoci ana zuwa da su wani bangare na kasar nan. Hmm. Kamar misali irin wannan za iya cewar ce daga cikin abubuwan da suke shafar karfin abincin nan? Abin da na gaya ma na a cikin daga farko idan ka zo yanzu aka ce za a kalle waya houses na irin waɗannan kamfanoni da mutane ah, da sauransu wallahi sai an ma abincin da a nan wurin in ma zubar da abinci za a ga ba. To haka ba mu sanya ake yi ina suke kai abincin nan da sauransu. To haka muna yin noma su cikakken noma amma ba mu da kuɗin da mu manoma za mu riƙe. abin da muka noma a hannun mu kamar yadda yake a da to saboda haka sai mun bibiya waɗansu abubuwa to wannan dalili yasa dole mu saki abin dole ka ga baƙi sun shigo sun siya dole masu kuɗi kowa yanzu yanzu babu abin da za ka ɗauka ka ajiye zan baka misali bara a waken tsaya kan ƙamasar irinka yana naira dubu goma sha takwas a bibin gida amma a cikin wata ɗaya da rage kwana bai ma fara sa arba'in ba kwana a talatin da biyar talatin da takwas sai da waken kera ya koma naira dubu daga dubu sha takwas to yanzu kowa ya gane wannan cewar na ma daina sana'a in karɓi kuɗi bashi a banki in je in sai kayan abincin ɗoyi. Masu sauraro a nan zamu dasa yaya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da wakilin Hassan Maina Kaina sai kuma Fiona duduwa Mayi da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To da lagai da Baballe yanzu kuma ga sakonninku. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Shehu a Damiru Jau kace batun gaskiya akwai bukatar gyara a wannan gwamnatin ta asiwaju domin dai alkaluman da muke yin lissafin gwamnatin daban sakamakon da take haifarwa daban. sai kuma ra'ayin sanusi yi da magaran mai cewa shirin da gwamnatin mulkin sojan mu ta jamhuriyar nijar ke yi na gudanar da bincike a babban matatan man fetur ta nijar wato sorej da ke zaune a nan jihar mu ta da magaram hakan ya yi daidai ganin yadda ake watanda da dukiyar al'umma a wannan matata fata dai shine a zaɓo ƙwararrun mutane kuma masu gaskiya da riƙon amana kana a damƙa masa alhakin binciken a hannunsu don kaucewa sake baiwa kura fiɗa har yanzu muna jamhuriyar Nijar da ra'ayin isuhu maƙeri madatai da magaram ya ce don Allah ku miƙa mana saƙonmu zuwa ga ministan wutar lantarkinmu na Nijar mu dai 'yan garin madatai har yanzu ba a janyo mana wutar lantarki ba wanda ke janyo koma bayan tattalin arziki Allah ya sa mu dace amin. ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne alhaji umar forever gashuwa kace mu dai mu a kullum ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a Najeriya da ma duniya baki daya. To da wannan addu'ar muka kawo ƙarshen ra'ayoyin da kuka aiko mana a yau. Sai ku ci gaba da rubutuwa sana hankali za mu rika karantowa. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. birnin washington ya ɗau harami inda jami'an tsaro da wuraren binciken tsaro da aka tanadar domin kula da dubban ɗaruruwan 'yan kallo ke shirya tsaf domin bikin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa donald trump da zai gudana a mako mai zuwa idan allah ya kai mu inda aka samar da katangar wucin gadi ta ragar waya mai tsawon kilomita 48 da ta kewaye harabobin Masu shiga tsakani domin samar da yarjejeniyar tsagai da wuta tsakanin Isra'ila da Hamas sun ba bangarorin biyu wani daftari na karshe a jiya Litinin bayan nasarar da aka samu a tattaunawar da ake yi cewar wasu jami'ai da ke da masaniya akan batun. A ranar Litinin din shugaban Amurka Joe Biden ya ce haƙar yarjejeniyar na dab da cimma ruwa cikin wani jawabi da ya gabatar a ofishin ma'aikatar cikin gida domin bayyana nasarorin da ya samu kan tsare-tsaren manufofinsa kan kasashen ƙetare. Biden ya ce yarjejeniyar za ta samar da sakin mutane da ake garkuwa da su a ranar litinin dinnan hukumar binciken laifuffuka ta fbi da ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka suka fitar da gargaɗi ga jama'a game da barazana daga masu tsatsauran ra'ayi da ka iya ƙoƙarin kwaikwayon harin da aka kai na ranar bikin sabuwar shekara a birnin new orleans da ya hallaka mutane goma sha hudu gargaɗin na zuwa ne mako guda gabanin bikin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban amurka donald trump a ranar ashirin ga watan janairu Dakarun Rasha na kewaye wani muhimmin yanki a gabashin Ukraine da suka kwashe watanni suna barin wuta a cikinsa da nufin kwace shi, inda a yanzu suke mai da hankali wajen katse hanyoyin shiga da kayayyakin bukatu zuwa yankin, cewar wani jami'in Ukraine a jiya Litinin. Dakarun Rasha a yanzu na zagayewa ne kan muhimman wurare a postcroft inda wani gagarumin ginshikin tsaron Ukraine ya ja musu daga, da ya sa akan tilas suka sauya akalarsu zuwa kan wata babbar hanya. hanya da ta tashi daga yankin zuwa tsakiyar birnin dnipro na ukraine kamar yadda wani mai magana da yawon wata karamar rundunar soji wanjo victor trekovoy ya shaida wa kafar labaran associated press To masu sauraro da haka na muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma can shirinmu na dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan yadda kuke kallon wato mataki da gwamnati Nijar ta ɗauka na haramtawa baki da ba su da takarda ko kuma izinin zama shiga ƙasar shin kuna ganin kowace ƙasa ma ya kamata ta yi haka sai a tare mu a wannan lokacin yanzu a madadin Fiona da ta hada sautin da Hauwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Kila Williams wadda ita ce wato injiniyan mu ta wannan lokaci baba yakubu nake muku sallama wasalam.